Hausawa Top TV tashar al'umma. Matakin da sojin CNSP suka ɗauka na korar Amurka daga ƙasar jamhuriyar Nijar mataki ne da ya bawa wato gwamnatoci da dama mamaki domin ba kowace ƙasa ce za ta iya yin wannan abu kai tsaye ba ta kori ƙasar da ake ganin ta ita ce wato ƙasa mafi ƙarfi a duniya wato ƙasar Amurka. duk da cewa ita ce ƙasa mafi ƙarfi a duniya amma sojin CNSP suka yi mata wannan kora. Masu saurare ku gyara zama domin jin rahoton da muke tafa da shi inda za ku ji batutuwa akan haka. Inda wani ɗan Nijar ya fito yake jinjina ga cani da sojin CNSP biyo bayan wannan mataki da suka ɗauka na korar ƙasar Amurka tare da dalilan da suka bayyana wanda hakan shi ya bayi izuwa suka kori ƙasar Amurka. saboda abubuwan da suka hango. Wannan kora da sojin CNSP suka yi wa Amurka, Amurka ta sha mamaki sosai. Ba su taɓa yin tunanin sojin CNSP za su iya masu wannan kora ba. Ga dai rahotannin da muka tanadar muku a yanzu akan wannan al'amari ku ji abin da ke faruwa. lallai matakin da shugabannin soji na Nijar suka ɗauka ƙarƙashin shugabansu Jan Abdulrahman Chani na kawo ƙarshen alaƙar da ke gare su da sojan Amurka ba karamin al'amari ba ne. Domin kuwa hakan ya ba wa mutane da dama da kuma gwamnatoci da dama mamaki domin kuwa ana ganin cewa yin hakan ba abu bane da kasashen afirka ka iya yi kai tsaye amma su sojojin na nijar suka yi inda suka nuna jarumta kamar yadda suka ba da dalili ta bakin mai magana da yawun sojan kwanal abdulrahman amadu inda suka ce gwamnatin amurka tana zama a ƙasar ne ba bisa ka'ida ba sannan kuma tana kokarin ta ringa gaya wa nijar da waye za ta kawance da kuma da waye ba za ta ba wani dan majalisa a amurka a jiya mai suna medgate ya yi mamakin wannan mataki sosai yayin da suke ganawa da shugaban rundunar sojin amurka da ke kula da yankin afirka eh, a zantawar shi da majalisar 'yan majalisa da dama sun yi mamaki akan wannan mataki da eh, shugabannin soji na Nijar suka dauka inda suka tatse su waɗannan shugabannin sojoji suke yi masu tambayoyi game da ya aka yi aka ɗauki wannan mataki ba tare da eh, sanin su ba ko kuma sun yi ƙoƙarin ganin cewa an ci gaba da alaka tsakanin ƙasashen biyu shugabannin soji na Nijar na ci gaba da ɗaukar matakai a cewar su waɗanda za su inganta ƙasar kuma su sanya ta ta zamanto mai cin gashin kanta kuma su ƙarfafa ta sosai fiye da yadda take a da. inda tuni sun ɗauki matakai da suka kawo ƙarshen alaƙar su da ƙasar da ta yi wa Nijar mulkin mallaka ƙasar Faransa kenan da kuma wasu daga cikin ƙasashen tarayyar Turai inda kuma a baya bayan nan suka ɗauki wannan babban mataki da suka kawo alaƙar ƙarshen alaƙar soja da ke gare su da ƙasar Amurka. ala ina shinshina mai yan uwa waɗanda ke fitowa musamman ko wani malami na zandar da tawa muna ganin sosai zo sosai suna kokarin eh, mai da mai da mutane murtali marasa kan gado da sauransu allah ubangiji ya saka musu alheri allah ya kara musu son kasa kuma da son gaskiya kuma to ni dai a gani na yaƙi ne da yake kamar yaƙi ne da mutane masu son Allah da waɗanda ba su son Allah an kaddibe mu yadda abun yake ma'ana masu son gaskiya da waɗanda ba su son gaskiya in ka diba duka waɗanda da ka gani suna da tabbasar da zo sosiyo da su da turawan duk ma'ana su guda duk manuhar su guda kawo demokrasi a maido demokrasi a maido election a maido minene minene menene tun ba su kashe kudin ba wanda sun gane cewa election ita ta ga kawowa yi eh, kudi suke sa a ce election da kuma wadancan turawan da ke dahawa musu bayan ture dahawa ma dai kana ci kuma dole shi zai baka hanyar da ba da ilimin su ne suka aiki ba a turawan ne za su ba su ilimin yadda za su yi a kashe araba to su kuma turawan kuna ganin su duk wanda an ka ce ya da cikin Nijar ba koma na su can kasar su ba a shirin zaman jira ne za su yi me yasa ka ganin sun damu da ayi election ko a maido farkin demokradiyyar nan zaman jira ne suke yi saboda jiran yana yi musu yana yi musu cada da su da kuma waɗanga da anan kenan kaga babu magana a saki ba magana kenan su gare su wani abu ne da zai biyo a shi kamar wadda tanji ya zo ya fara hiddo petrol muhammadu su ya zaka kawo amurkawa hakan na gare su dan dakan tana za su yi sai aka maido demokrasiya tunda sun san demokrasiyan dama ita ce gurbatatta abu ita ce game da mutane eh, game da su bisa kai ga inda suke so su ji dadin gurgura su ji dadin eh, na kasa kasashen namu to bisa wannan na nake so an yi magana demokrasiyan nan ce nake so a diba a diba baskin babban matsalar kenan da parce que su da kansu hankalin su kwance yake sun sun san wannan demokrasi tana nan shin gida abinda suka faɗi kenan da droit de l'homme da menene abinda makamman da suka unhani da su kenan tun da waɗanga masu faɗin demokrasin gawa suna sun kai suna kuma annan suna batun terrorist suna annan suna ba hawan jihadistin duk makamman na kala kala ga sunan to kuma ka san duk wanda ya kawo wanga kazahi ya musulmi musulunci ne shiga kokowa da shi da terrorist nan ka diba menene masha Allah to ya kamata gwamnati ta dibi wannan waje duk wanda ya ci hukunci a yi mishi hukunci kuma a yi hukunci wanda ya kamata saboda daga nan ne abun yake da zaran ya zama to ba mu da eh, justice ba to komi an kai ana zuwa nana kuma baya sai justice ta kawo yana in justice ta kawo tsakani da Allah ko wani ya saka yi mishi hukunci tsakani da Allah to nan ne za a magani abubuwan yanzu kana ganin waɗanda su Eh, mai dalili da wane ne alasan wane ne da hito suna magana mayyan nasu inda an yi musu hukunci na gaskiya suna hito da sun ba da wuya suna ai muna hici ne kawai wallahi muna hici yanzu da ai zaman to an yi musu hukunci sun ga mayyan yi musu hukunci sun san su ma nasu na nan tai to yanzu me suka sa tsammani sai suka tsammani kullum Nigerian ta jiya ce wadanda sun zo daina su dan kakka masu a koma daga gidan jiya saboda shi mina yake haka yake ba kullum gani yake ko kaga wazi bai ne wa'azi bai mai su abu guda na hukunci hukunci yana ga yi musu kuma a zuba zuba ga hukuncin nan ɗaya ne zai yi musu yanzu an da aka ɗauki hukunci da yanzu an ba wannan shahi bai da yanzu an samu an samu inda an kama ku to amma da zaran an zaka na ta ah, to wanda aka wanda su kora aka wanda ba a ji musu nan to a example ai shari'a example ce ba ana yin ta ne saboda dan abiya dan cuta mu wanda ya yi abin ba a saboda na baya yanzu wanda duk an kai wannan hukuncin wanda duk ya zaka ya hau ya san ya gani da irin shi ya jiya kuma kaga bai da dace duk dubarun da zai zakuwa su in shina son ya zama shi gaba ba irin nasu na zai zakuwa ba to yanzu da yawa suna sun kulla dubarun ire-iren wadannan su da sun ga turawa yanzu da ya sha ma kaga mali Niger duk sun gano da ONG da an ana taimakon da gwamnati annan tana cewa eh, turawan nan suna cewa ashe taimako ne na zalunci duka fara duka a travers le ONG kin da ana ana ana ta cutar kasa a gani taimakon da suka ce suna suna yi muna to kuma kaga ba su taimako ina suna nan labi suna jira to kaga in ba hukunci an ka ɗauko ba an ka sha ma 'yan ƙasa kunne duk wanda ga zan suna nuhin su eh, a mai doma yar gidan jiyan nan tun da duk abin da ya ruru da kaga ana yi haka nan ba ma da so ana son aikin ne ba a ba aiki ne za a yi dan kasa ba a kowane ya ga kamar kasuwanci ne kasan da kaga ana yaso su haka nan kasan riba ne jira party na kai to kana ganin duk kowane kishin kasa na shi haba to a mai ta farkin gaskiya ka gani kuma ta farkin gaskiya na sai sun bashi shari'a wannan son zuciya bai yi wallah son zuciya nan bai yi kai kun sai an ashe gaskiya da ko mutunan kana ko wane ne naka ko wane ne yadda an wancan an kai mai shari'a haka nan kai ma za a yi maka shari'a a gani in ta ci ma ai fandirkin mutum ya ce amana kasa ci amana mutum da ci amana kasa ba guda bane to ya kamata justice na adibeta babban matsalar mu kenan justice na justice nan babu babu akwai matsala wurin a binciki justice ne a gani daga dubu waɗanda kalmomi nasu kashi ne suke so su sha ma musulunci duk musulunci ne ake zargi da wadannan abin nan in ka diba lemo jihadis nan terrorism nan duka ana nuhin musulmi ne ga ɗaukar bindiga ta hanyar kashe dan uwan shi musulmi kaga musulunci ne ba su ya ci gaba da kuma mu da an musulmin da a da arzikin da Allah ya yi muna to sai sun ka sun ka haɗu da yan umu to duka ina koma in ba da misalin mahita kuma to yanzu ba mun an gane matsalolin ba kuma da mali da burkina da nijar kin duka matsalolin guda ne kuma duk musulmi ne to mina na a matsalan sakin kur'ani ne da mun kai sakin kur'ani ne tun da an ka ga Allah ya baka wani irin arziki kama qur'ani ka ci shi da lahiya lo zama rayuwar ma dole sai sai sai da musulunci in ba musulunci kai wallahi to akwai matsala ba ka ce riba to mu mun ci musulmi muke kenan mu koma musulunci demokrasi nan a kwakwunce ta yi mata daidai a dibo menene Qur'ani ya ce yana son a zabi shi gaba sai a yi constitution da ta constitution kinmu da za mu yi tsakanin IOS kin gaba dai su yi umarni da wannan yadda za a yi election in ana yi ma election to yana Qur'ani ya ce a yi election sai mu dubo ta wannan akwai kasashe da yawa da ba irin wannan demokrasi suka yi ba ba utan ce ga zuwa ta musu sai musu ce ce musu su yi kaza su yi kaza su yi kaza ba makana nan ba wannan demokrasi take to mu ma muna yi mu kirkira irin zamantakewa ba ma kirkira zamu ba cikin Qur'ani zamu dibiya na Allah ya ce a zabi shugaba to amma sai mutum ya zakatar da yan kudin shi nan na zaka ce muku kusa ban ni zan yin kaza yan ba hankali ma bai bai ba da baske mutum bai zakuwa sa waje miliyan miliyo kan shi ya ce ku zabe shi kuma shi muku aiki a gani bayan ya zaka ya raba muku dan gishiri da dan sabuni to wani aiki zai yi muku a kasan da sai hadda miliyo kan shi kuma to kaga tun an samu kuskure yanzu kuma in ka taimu ka tsaya muka tsaya nan kowa ya tsaya na zari ya ba duk wani dan siyasa da sani duk in yana da kima cikin shekara biyar ya waiwa ya diba ya ga ko wani irina to kuma gashi nan ana nan ana bincike kuma ba a son a tona musu shiri kowa shiga ne ba to ba sa abin da sa ba su ma askin da tun daga mali burkina da ita ni gabu tana da damar amma tun daga mali sai nijar ku suna nan suna ɓoye wasu abubuwa ne daga daga taimaka mutane na su waye kai kaga mali tana da wani sekare na tsakaninta da faransa wani dokumentar wasu hotuna wasu abubuwa da agireta daga nuna faransa ta annan tana yin jihadis to ya kamata ta wannan hawa kowa duniya ta gane kowa shawarwari har najeriya ma daga annan suna shiga katsalan da mai su rashin waɗannan abubuwan ne amma yan ka wallafa mutane kaga ya kama ya ya san taimako ga mutane to su kuma Niger kaga suna nan suna kama mutanen da da rashin gaskiya amma ba a samu hukunci to kuma bangare guda kenan bangare na buki kenan wanda ga kama matsaloli na development kasan kasashen nan rashin rashin aiki da gaskiya justice din nan justice din har yanzu ta turawa ta ba justice mu da ba justice din Allah ba ce tsarin tsarin na a cikin justice nan da cikin da justice duka ba justice ba tsari ne justice ne da aka tsari to kuma da inda ba tsari ne na Allah ba to wahala a yi kenan ba gaskiya ce akai ba in gwada muku misali yanzu mu da an ka kama an kace sun so su yi awon gaba da shugaban kasa na ji wani abin gashi na cewa miliyan guda za a biya na ji wani abokan na miliyan guda za a biya in ba a yi musu shugaban to ko da an kasa su cikin kurkuku babu wasu ai ko su barayi na su ma haka na takala abun yake amma yanzu wadanda da adda adda haske ko adda adda masifa ko adda adda makami su ya kan su na su da wadancan da a can rushe tun da ba matsayi guda ba ka gani idan za ta za ta canza fuska yusufu za ta canza fuska kenan ga hukuncin da abu suka ga wadancan ba su ne abu suka akwai wani na can ya shekara goma cikin kwason nan ba ai ma magana ba to ba kai ba a tashi magana ba sai yanzu shi da an karki shi ya wata yalla ma in injustice gaskiya ta majinin shi ya ko ba ta farkin ko ba ta farkin eh, musulunci ba ma su da kansu turawa ma suna amfani da wannan bangaren da sun da zaran sun ga muna muna aiki da da shari'a ta gaskiya za ka ga sun gusa sun gusa kuma Allah ma zai kare mu da su za su gani sun gusa sun bar wurin saboda su ba gaskiya ba ta yi musu su ma suna son su samu a su yi mu wasu jina to dan shi na kaga ganin duk inda inda inda mai launin ya yake yana tare da su yana birge su shine annasu amma inda gaskiya take su su iya zama wurin to dan wannan ya kamata a biki matakin gaskiya a doka matakan gaskiya tsari na gaskiya kuma ina son kuma duka tsarin ya ta guda da da IAS gaba ɗaya nan za su samun ƙarin gwiwa cewa ba sai turawan ba sai ba suna nan dabarori kuma me suke jira akwai abin da suka sa cikin kansu da jiya idan ba kokowa ta gaskiya ba duk abin ya zama tsari ta gaskiya an wata demokrasi da za su a kirkiro ta wadda a ƙarƙashin musulunci tun da yanka dimi na hancin su ba ƙarami na ba yanzu zaka ganin eh, su zaka su sa eh, ku yaƙi da da yan kwaya ko ko yaƙi da da yan caca kuma su da kansu su kakau kamfanin caca su a zamu ku kadi ba akwai eh, baraki menene yake ce mata soni bara niger bakiya ta suka ba amma kuma ana yaƙi da yan caca ana yaƙi da yan kwaya duk ba guda ne ba duk guda ne ba ko kwana ya bambanta su to duk kayan maye ne ko haka nan ne kuma kawo femi nijar ga ga ga ga ga shi ana yaki da yan yan caca to ina bambancin to kaga haka kaga yacin suke samun mutane dodo kaga qur'ani inda qur'ani ne za a yan yan ka saka da shi gaba ɗaya za a shaya babu wani babu kasa na yi ba yan kasa ba su yi to ka gani to duka irin wannan munahaci yana nan sassaki sassaki to in ba da gaskiya an kai ba bai ba iya kunci shi me yasa kaga kasa mu sun yi kowa boka yi. me yasa saboda yan siyasa ma bokanci suke da can wajen nan ne suka suka suka umfani to yanzu ya kamar jiya na ji ko a ce a sa a mai da abubuwan makarantar madaresa to kaga yan akwai haka sai su kuma karanta su su bar bokanci tunda kaga bokanci ma yana ka wani abu ne da yan ana Allah na kawo yana jawo fushin Allah cikin al'umma duk abin da ka fushin Allah ya kamata a doki matakai akai sai kaga an samu lahiya amma fa sayan armikin nan kuma ana mugu aiki ba shine ha ko ko misil ne ne an kaso in dai ba mu tsara kanmu ba in dai ba mu samu akida ta kwarai ba to aikin banza na malamai kuma ku fito ku gaya musu gaskiya ku fito a yi da ku constitution ku hidda ku ku gaya musu yadda constitution take ta alkur'ani na gaskiya wanda kowa zai samu hutu mahauta kenan da a doke shi kuma har IAS duka ku ɗauki organization guda ku gani in ba ku huta ba Masha Allah to ina muku fata alheri. To masu saurare kamar yadda kuka saurara wannan rahotannin da muke tafi da su kenan daga kasar jamhuriyar Nijar a dangane da abubuwan da suke faruwa. Kamar yadda kuka ji dai wani ɗan ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin ne ya fito yake jinjina ga sojin CNSP biyo matakin da suka ɗauka a kan ƙasar Amurka. Wanda tabbas ya ba da mamaki sosai hatta ita kanta ƙasar Amurkan ta sha mamaki. Doba da irin yadda kasar ta kasance babbar kasa a duniya amma sojin cnsp suka ɗauki wannan mataki a kanta ba tare da shakka ko jin tsoro ba ba kowace ƙasa ce za ta iya ɗaukan wannan mataki a kan ƙasar amurka ba amma da zuciya ɗaya da kuma aniyar yin kawo abin da yake na ci gaba da ƙasar take nema wato sojin cnsp ya sanya suka yi wannan mataki tabbas abin da wannan mataki yake nuni shine sojin cnsp sun shirya dukkan wani abu da zai kawo tangarɗa a nijar za su yi maganinsa koma menene matakin da suka ɗauka na korar faransa da amurka mataki ne wanda babu shakka ba kowace ƙasa ce za ta iya yin wannan abu ba sojin cnsp sai dai mu ce allah ubangiji ya ƙara kama masu a bisa yadda suke aiki tukuru wajen kawo ci gaba kasar jamhuriyar Nijar da kan abin da zai kawo tangarɗa wajen samuwar ci gaban ko kuma dakile kasar wajen ci gaba suna ƙoƙarin kawar da shi. To masu rare ƙarshen rahoton da muke tafa da shi kenan daga ƙasar jamhuriyar Nijar din a dangane da wannan batutuwa. Muna so mu ji shahin ra'ayinku a kan wannan al'amari kan batun korar Faransan da aka yi a satukan da suka wuce daga ƙasar jamhuriyar Nijar. Mai saurari muna ƙara roƙonka idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha ta mai albarka ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka danna kararwa, don haka ne zai ringa baka damar samun labaranmu a kodayaushe mun gode.